Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na majalisun malamai. Shirin majalisun malamai shiri ne da ke zuwa mai sauraro kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da alheri ido, a kowace ranar Lahadi kuma daidai wannan lokaci. Kamar kullum a shirin majalisun malamai na gayyato malamai daga kowane bangare domin su zo su tattauna mana akan maudu'in da muke ciki ko kuma muka ga kamata a tattauna a kai ko kuma suka bayar da kawunansu kamar yadda kuka saurare mu a wancan mako mun kasance tare da malam nura zubairu dambo daga jami'ar jihar kaduna shugaban majalisar malamai na jibiru zaria a kuma darakta na baba Ahmad college for islamic and science education wanda muka tattauna akan fyaɗe da wato abin da ke janyo shi da hanyoyin da za a warware wannan matsala to har wala yau wannan mako ma mun kasance tare da malam domin za mu ƙara tattaunawa ne akan wani abin da yake ci ma al'umma tuwo a ƙwarya a yau wannan al'amari kuwa shine tsaro da kuma wato hanyoyin samar da tsaro ɗin amma a mahanga ta musulunci kasancewan idan kullum ka saurari rediyo za ka je ababe da suke faruwa a duniyan gabaki daya a nahiyar afirka da kuma kasarmu najeriya musamman kuma arewa na haka ne ya sa muka gayyato malam a mahanga kuma a majalisun na malamai domin ya mana bayani cikakke akan yadda za mu samu fa'idantuwa kila mai sauraro zai ce kuma mai hada wato majalisun malamai da tsaro to zai ji yanda aka yi maka yi alaka akram Allah assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi barka da shigowa marsha Allah ya aiki alhamdulillah to Allah ya saka da alkhairi amin to kamar yadda na gabatar cewa za mu tattauna akan tsaro ne akrama makalla idan aka ce tsaro din nan menene shari'a ta ce a kan abin da ya shafi tsaro ma'ana menene tsaro a mahanga ta musulunci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 amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam yan uwa waɗanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci duk inda suke muna masu cikakkiyar fatan alkhairi kuma muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai ya Allah ta'ala ka sanya albarka cikin abin da za mu faɗa ya zanto ya yi tasiri ya kawo canji cikin wani hali na kunci da aka tsinci kai bilhaƙiƙa malam bashir al'amarin tsaro hmm. a cikin wannan ƙasa al'amari ne da ya damu kowa musamman mu a arewacin najeriya in an kwatanta abubuwan da ke kawo mace-mace ma'ana waɗanda suka rasu sanadiyan hatsarin mota waɗanda suka rasu sanadiyan cututtuka sawa'un cututtuka na da ko kuma cututtuka na yanzu na zamani kamar covid-19 ɗin to in ka haɗa su gaba ɗaya mm. babu shakka adadin mutanen da ake rasawa sanadiyan tsamin tsaro da ake fama da shi a nan arewacin najeriya mm. to wannan adadin ya fi yawa inda a ce ana iya haskaka ana iya ɗaukan alƙalumma na waɗanda ake kashewa sanadiyar kidnapping ba su biya kuɗi ba a kashe su ko kuma 'yan bindiga da za su su farma gari su kashe mutum hamsin sittin ɗari tsakanin garuruwan sokoto zamfara katsina da ma wani yanki na nan na jihar kaduna da sauran jihohin mu na nan arewa hmm. da irin abin da ke faruwa a jihohin maiduguri yobe na rigingimun boko haram hmm. to adadin mutanen da ake rasawa ba kankanin adadi ba ba ana kashe ɗanbin mutane barnan da wannan rashin tsaro din ke samarwa cikin al'umma babu shakka ya fi barnan coronavirus ɗin nan domin za ana batu coronavirus ɗin nan da yadda ta kai ka ta kai ta daga-daga har yanzu ba ta kashe mutum 600 a najeriya hmm. wadda a ɗaya ana kashe an kashe adadin mutane da suka wuce haka a lokaci daya hmm. da haka wannan matashiya da kuka samar gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi abu ne da jama'a suke sa, kuma fitintunu ne suka zo mana ga sunan kashi-kashi hmm. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya farka bacci hmm. sai ya ce nayi mafarkin fitintunu suna sauka a garuruwanku bal suna sauka a saman gidajenku irin yadda ruwan sama ke sauka kaga in ruwan sama ya sauka ko ina ya kan shafa ko to aka yi fitintunun ba inda zai rage mm. to kuma ire-iren waɗannan fitintunu ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ishara mm, kansu mm. so tambayar ka da ka ce me ake kira tsaro a mahanga ta shari'a babu shakka kamar yadda ka sani ba wani bangare ko ba wani abu da musulunci bai da ta cewa a kai gaskiya babu addinin musulunci addini ne shamil mm. na daga cikin hasa'il na addinin musulunci a shimuliya mm. wato addinin musulunci ya yi tocin komi ba abin da bai taba ba sai dai wadda ya sani ya sani wadda kuma bai sani ba to yana nan bai sani ba in ya kuma nemi ya sani zai sani ba wani abu da a ce musulunci bai da cas ko a cikin wannan abu mm. malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce da yawa akan abin da ya shafi tsaro da bayanin da abin yadda ake a samar da shi in an ce tsaro a shar'ance malamai suka ce an ya ishan nasu fi buldanihim wa autanihim wa bainan mujtami'atihim aminina mutma'innina ala mukawwanati asalatihim wa thaqafatihim wa manzumatihim alwataniyya hmm. wannan shi ake kira tsaro a addinance wato mutane su rayu a garuruwansu da anguwanninsu da layukansu cikin gidajensu suna cikin aminci da natsuwa hmm. ba fargaba ba zaman ɗar hmm. ba shakka sannan kuma su zanto duk abin da suke bukata na ci gabansu suna iya yi a lokacin da suka samu daman yin wannan hmm. ya zanto an samu wadataccen ilimi ba wani abu da yakan zama mu'awwiq ya zama bariya wajen samun ilimi ko tattara shi sannan kuma tsare-tsare na ƙasa su rika aiwatuwa suna faruwa kamar yadda aka tsara su to wannan tsaro kenan amma bi makomul'am hmm. da wato fahimta ta gaba ɗaya hmm. to sai dai shi ga musulmi ko da a ce kana zaune ko da musulmi yana zaune a garin da yake ba bai da shakkan wani da zai yanke shi da wuka ko ya harbe shi da bindiga ko ya cutar da shi hmm. bai da wata matsala game da wannan hmm. har wa yau ba za a ce musulmi na zaune lafiya ba hmm. sai an ƙara da aiwatar da shari'ar musulunci shi yasa a tarifin da malamai ke wa tsaro a shari'ance sukan ce shi musulmi bayan ka ambaci wancan ta'arifi da na ambata to sai ka goya lafazan ma'ata tabiqi jawanibi shar'iyya ko jawanibi shari'atul islamiyya min aqidatin wa ibadatin wa tabi'atin wa sulukin wa ghairi zalik hmm. malamai suka ce ko da ana zaune lafiya to musulmi ba za a ce suna zaune lafiya ba hmm. har sai in ya zan a inda suke zaune hmm. ana aiwatar da dokokin shari'ar addinin musulunci ana samar da ingantaccen aƙida babu aƙida ta ba Allah hmm. sannan ana bautawa Allah ana da kyakkyawan ɗabi'a hmm. kowa na da kyakkyawan ɗabi'a da shiga ba na fitsara ba hmm. da makamantan waɗannan to wannan shi ake kira tsaro wanda ba musulmai ba in suka samu wancan yayi hmm. ana iya cewa suna cikin tsaro amma su musulmai ko da sun samu zaman lafiya na zahiri a yau to kuma suna buƙatan ya zanto ana bautawa Allah bisa ingantaccen aƙidar da Allah da annabinsa suka ainihin yarda da ita hmm. wannan tarifi da na ambata babban malami a sheku doktor abdullahi bin abdulmuksin a turki hmm. ya ambaci wannan a cikin littafinsa a cikin littafinsa da ya rubuta kan abin da ya shafi tsaro al'amnul fikiri sunan littafin kenan hmm. al'amnul fikiri a cikin shafi na 66 ya kawo wannan definition ya wannan ta'arifin na ainihin abin da ya shafi tsaro me yasa su musulmai ba za a ce sun samu tsaro ba sai in ya zama to suna iya aiwatar da dokokin shari'a sannan ake cewa suke cikin tsaro domin babu shakka uh, gafat malam bashir mm. tsaro na daga cikin abin da ke haifar da shi samun bin Allah bin annabin Allah bin dokokin shari'a wanda yana samar da tsaro cikin al'umma Allah na cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaikin barakatun minas sama wato da a ce mutane za su yi imani ingantacciyar imani mm. za su yi imani ingantaccen imani mm. sannan za su ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah to Allah zai bude masu kofofin arziki daga sama hmm. zai bude masu kofofin kwanciyar hankali da sama da ƙasa hmm. inda ya ce minas sama'i wal ardh wato sama da ƙasa ayar da ke cikin suratul araf hmm. da haka ake bukatan ya zanto mutane sun cuɗanya bautan Allah da kusantarsa da yaƙan miyagun halaye da ayyuka wannan yana cikin abin da ake haɗawa a kira shi tsaro kuma yana cikin abin da zaka fahimta a faɗin Allah maɗaukakin sarki li ila fi quraish hmm. ila fi himriklata shita'i wa sayf sai ce falle ya budu rabba hadal bait hmm. alladhi at'amakum min ju'in wa amanakum min khawf kaga sai aka cakuda al'amarin zaman lafiya hmm. da bautan Allah to shi yasa in an ce tsaro a mahangan shari'a hmm. to ya zanto mutane suna zaune lafiya ba su da barazana ba sa jin tsoro ba wani wanda ake tsammanin zai kawo ma dukiyarsu ko rayukansu hari ko lafiyarsu sannan a musulunce za a goya da cewa ya zanto ana bautan Allah ana aiwatar da biyayya ga Allah da annabinsa hmm. sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ake kira ainihin tsaro to akrama kallah kamar yanda <clears throat> kai wannan dogon bayani hmm. mun san masu sauraro suna bin mu daki daki haka a kasancewan a yadda muka tsinci kanmu a yanzu menene mahimmancin tsaro hakan ƙasa da kuma layuka da kai bayani da unguwanni to babu shakka wannan tambaya ce ita ma mai matukar mahimmanci na bilhaƙiƙa ba al'umma ba za ta iya zama ma al'umma ba a mm. kira ta al'umma mm. sai akwai cikakken tsaro cikinta in ba haka ba sunan al'umman fauda wato al'umman ba ta da tsari kenan hmm. ba za ka wa al'umma al'umma dunkulalliya ba hmm. sai ya zanco a cikin al'umman nan akwai tsaro hmm. kaga wannan abin da ke nuna muhimmancin tsaro na farko kenan abu na biyu duk al'umman da aka zare zaman lafiya cikinta tana halin ɗar halin ni su al'umman da take zaune ba ta da yaƙini ko ba ta da kwanciyar hankalin me zai iya faruwa an jima ko gobe babu shakka wacce nan al'umma za a cimma cin hanci da zalunci da ƙasƙantar da manyan mutane mm. duk zai yawa cikinsu abu na biyu abu na uku duk al'umman da ta rasa tsaro wannan al'umma ba za a ba masu ilimin cikinta ma daman yin tunani ba tunani ingantacce yana iya zuwa ne in aka samu kwanciyar hankali da tsaro wanda sakamakon tunanin nan ingantacce ne ake iya haifar da dukkan wani abu na ci gaba harkar kere-kere harkar dukkan wani abu na kimiyya duk wani abu na technology mm. to ba za a iya samar da shi ba da kere-kere mm. dole wannan sai akwai zaman lafiya harkar kasuwanci da bunƙasarsa sai akwai zaman lafiya harkar noma mm. da bin sababbin hanyoyi da ake da suna harkar noman sai da zaman lafiya sanaka harkar kiwo sai da zaman lafiya hmm. abu na hudu duk al'umman da ba ta cikin ba ta da cikakken tsaro to sai ka cimma habara wayewan al'umman ma kullun komawa baya ake hmm. ci gaba da hauhawan komi da bunƙasarsa hmm. za ka cimma baya ake yi ba gaba ba abu na biyar duk al'umman da babu tsaro cikinta to babu shakka yadda kasan trela ce akan kwana kuma akan gara to ba birki domin kullum abin ci gaba zai ta yi in har aka kyale mabarnata misali 'yan boko haram 'yan kidnapping 'yan bindiga mm. aka basu suna suna abin da suka so mm. to kullum suna ƙara rukurutun wasu ne suna sawa 'yan baya mugun tunani wato yanzu yadda za a ga mabarnata sun fito social media suna kirari mm. ko ka ga ana zama da wani mabarnaci mm. ana lallashinsa mm. an mai da shi dai gashi ya zama wani abin tsoro ya zama sai shi mm. kuma ta hanyar barna ta hanyar barna wannan yana ba da yana ba yan baya wani irin tunani shi ma zai yana ba akwai wata rana na na taɓa faɗa ɗaya daga cikin lakcoci na eh. na taɓa jin wani yaro a kan layi ne haka ina tafiya sai na ga suna tafi da abokin shi aka yana bubbuɗe kirji hmm. yana bubbuɗe hannuwa yana da so samu ne hmm. a ce ni ne shekau ina harba mutane wato shi inda so samu ne a ce ya zama shekau <laughs> ya rika harba mutane eh. me ba shi tunanin haka hmm. saboda ganin suke yi shekau din nan fa ya ta nasara ya zama wani dodo ya gagari kundila ya faɗa abin da yake so ya rashin kunya ga manyan mm, ƙasa mm. ya zama wani hero kawai ana jin tsoron shi mm, to da haka duk wani wanda yake neman ya zama wani shishi ma ya zama wani kura ya zama wani dodo ana shakkarsa sai ga bari ya kwatanta irin yadda wancan ya kadu amma da a ce da ya taso an yi abin da ya kamata an yi kwaf a masa fab ɗaya to da an tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro to wannan dai yana nuna maka mahimmancin tsaro abu na shida a gurguje babu shakka duk al'umman da aka zare tsaro a cikinta ya zanto ba ba ta da tsaro hmm. to an haifar ma wacan nan al'umma da wani gagarumin matsala hmm. wadda wannan matsala zai iya hana ta komi duk wani abu da ya shafi ci gaba abu na bakwai ba zai yi ma a iya bin dokokin ƙasa ɗari bisa ɗari ba constitution da ake da su hmm. gaskiya sai da tsaro in ya zanto babu tsaro dole ne za ka zo ka cimma yadda za a raka tsallake a raka kakkarya rule da regulations na ƙasa hmm. dokoki da ka'idoji na ƙasa hmm. za a ga ba su da alfarma haka harkar tsaro gaskiya in mutum na karanta littattafan da malamai suka rubuta dangane da al'amnu wal aman hmm. zai ga sun ambaci a hamiya sun ambaci muhimmancin tsaro da abubuwan da insecurity ke faraswa ko ke samar da su cikin al'umma tsaro abu ne mai matukar mahimmanci kwarai da gaske masha Allah mai sauraro kana sauraron shirin majalisun malamai tare da malam Nura Zubairu Dambo daga jami'ar jihar Kaduna shugaba na majalisar malamai ta jama'atu izasu bida wai kamata sunna reshen zaria kuma darakta na baba ahmad college for islamic and science education a ah, makalla gashi ka soma gangarowa ko in ce an soma sama sama yanzu eh. a to wasu sabubba ne wanda ke haifar da kwanciyar hankali da samun natsuwa a cikin al'umma haka to babu shakka musulunci ya faɗa abubuwa da yawa waɗanda in an yi riko da su hmm. bilakika za a samu kwanciyar hankali tsakani ga Allah illa kawai ka ce wala Allah aiki da su din ne yake wa shugabanni ko kuma ƴan ƙasa wahala amma da a ce za a dawo a rungumi alqur'ani da hadisi me suka faɗa wallahi sun faɗi mafita hmm. duk halin nan da kaga ake ciki yadda ka san kowa ya tsallaka tawa ya tsallaka ko wace kasai da yawa wani yana ganin in wuta ya wuta yanzu mutanen ka sanin nan kana tsammanin mutum da wani suka tsallake suka ba kasa a ne da duk sun tsallake malam wani na agadas wani eh, na wani wani ya tsallaka di hmm. duk saboda yanayin kasan ya zama abin akwai fargaba da razani to inda za a dawo a riƙi shawarwari da Alƙur'ani da hadisai ko kuma shiryatarwa da Alƙur'ani da ingantattun hadisai suka ɗora al'umma a kai hmm. da hakika da an gano bakin zara abu na farko dai babu shakka in ana son tsaro hmm. tsaro cikakken tsaro hmm. sai an alaƙanta al'umma ta addininsu a alaƙanta al'umma ta ubangijinsu makirkirinsu mahalicinsu ya zanto kar a nisantar da al'umma mm. da ubangijinsu mm. ya zanto gwamnatoci da sarakuna mm. da shugabanni da malamai su rika zaburar da mutane wajen ruko da addini wajen inganta alaka tsakanin su da mahalicinsu wannan babu shakka hanya ce gagaruma wajen samar da tsaro in ya zanto an yi mu bayana an yi mu faraka an yi mu ba'ada hmm. tsakanin al'umma da ubangijinsu tsakanin mutane akwai tazara tsakanin su da karantarwar shari'a hmm. to babu shakka tsamin tsaro fa sai abin da sai abin yadda ta yiwu kawai amma a kulla alaka tsakanin mutane da ubangijinsu mm. za ga Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin sana cewa fa ne a ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun sai ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun a cikin suratul an'am mm. Allah ya ce wai su waye za su samu tsaro Hmm. wasu runduna ne ya cancanta a ce sun samu zaman lafiya hmm. in kuna da ilimi ko ba da amsa buci Allah ta'ala sai ya ce waɗanda suka cancanta su zauna lafiya a ƙasashensu a hmm. garuruwansu a kwaminiti ɗinsu su ne waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaske sannan ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba wato shirka waɗannan za su samu tsaro kuma babu shakka waɗannan za su samu shari'a sannan haka Allah ta'ala ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi tadalakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wato Allah ya yi alkawari ga duk waɗanda suka yi imani na gari mm. suka aikata kyawawan ayyuka Allah maɗaukakin sarki zai ba su mazauni a bayan ƙasa zai jagorantar da su sannan kuma zai tabbatar da su cikin aminci in dai suna riko ta addini Allah zai tabbatar da su kan addinin sannan kuma zai canza masu halin da suka tsinci kai na ɗar da fargaba da rashin tsaro da zuwa ga su samu tsaro su samu aminci cikin al'umma hmm. to wannan waɗannan ayoyi suna nuna tabbas inda mutane za su kyautata alaƙarsu da ubangijinsu a daina shirka da Allah a daina tsafi a daina harkan cultism a daina dukkan abubuwa na haram hmm. abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana hmm. irin su fyaɗe ɗin nan irin luwaɗi irin zinace-zinace irin miyagun aikace-aikace hmm. da ake aikatawa cikin al'umma matukar mutane za su kiyaye wannan to Allah maɗaukakin sarki shi kuma zai masu wannan tagomashin tunda ya faɗa a cikin littafinsa ya ce famanitta ba a kuda ya fala ya dillu wa la ya shiƙa wa man a'raba an zikiri fa inna lakuma ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma سمعا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وتمتكر متاني ذات رك شريع الله سب شريع الله to Allah maɗaukakin sarki zai tsame wahala cikinsu zai zo masu da tsaro zai zo masu da ainihin kwanciyan hankali ba za su samu matsala a cikinsu ba hmm. matukar mutane za su kula da wannan sana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma sun nuna haka mm. akwai ingantaccen hadisin abdullahi ibn umar mm. Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda hadisin na cikin sahihu jami'i sagir hadisi ne ingantacce tun malamai sun inganta hadisin na cikin sunan na al-imamu ibnu majah mm. al-imamu abu nu'aymin al-asfahani a cikin littafin shilyatul awliya wa tabaqatul asfiya shi ma ya ambaci hadisin hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito ya ce wa sahabbai يا معشر المكاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تدخل الفاكشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشا فيهم والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة نعم. وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا نعم. ولم ينقص أحد الله وأحد رسوله إلا سلط الله عليهم أدوا من غيرهم Fa a hadu ba'adama PIDs. Hmm. Wa malam ta hakun a in matuhun biƙi tabillaki. Wa ya tahayaruna min ma anza illa da allallaku ba a sakun Ka kalli waɗannan abubuwa guda biyar. Hmm. Ma'aikin Allah ya ce ya kutara muhajirai. Hmm. Abubuwa biyar in an jarabce ku da su. Ina roƙan maku Allah, Allah ya tsare ku ka jarabce ku da su. In abubuwa biyar suka faru, wallahi sai biyar sun faru. na ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba yadda za a alfasha ta rika bayyana mm. ana bayyanar da alfasha saban Allah karara mm. cikin al'umma matukar tana faruwa to sai ka cimma annoba mm. da cututtukan da ba a rika yin su ba a da sabbin cututtuka sai sun dinga bayyana cikin al'umma Na safi ba ebola coronavirus wace ce duk diabetes matukar za a rika bayyanar da alfasha zinace zinace luwatsi lesbian caca ire-iren waɗannan abubuwan mm-hmm. matukar ana yin su aka kyala jama'a mm-hmm. ga gidajen shaye-shaye gidajen barasa ga jangul-jangul ta yawa mm-hmm. gwamnati ta ta ce a akai ba ba a ganin a wannan a matsayin karya doka to matukar ana haka mutane ba za su tuba ba sai an samu annoba sai an samu cututtuka sannan ba yadda za a kyale 'yan kasuwa masu sai da hatsi da sauran kayayyaki na awo ko na gwadawa hmm. ko keli ko abin da za a sa tef haka a auna a ci fili a ciyadi a tauye mudu hmm. a tauye buhu matukar haka na faruwa hmm. to sai ka cimma fari yanzu ka kalli yadda ya kwanan nan hankali ya tashi hmm. an sanar da roƙon ruwa ba sai ka cimma an jarabci mutane da shugabanni a zalimai hmm. matukar za a rika tauye mudu da awo da sikeli da kayayyakin aunawa hmm. ko tsawo ko adadi ko nauyi in ana yin cuta game da haka hmm. to sai ka cimma an jarabci mutane da azzaliman shugabanni sannan kuma za a jarabci mutane da fari da kamfan amfanin gona a samu ruwan ma amfanin ya ƙi sabuwa hmm. sannan ba yadda za a yi abu na uku hmm. mutane su rika hana zakka su rika hana zakka mm. sai an hana musu alherin Allah wanda ke saukowa daga sama mm. kai in baicin ma dabbobi ba za a yi ruwan sama ba mm. ba yadda za a yi mutane su rika warware alkawarin da Allah ta annabi suka yi da su dan tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da biyayya ta ba kai musu ba akwai alkawari tsakanin kowannen mu da Allah kowannen mu Allah ta'ala ya yi alkawari da shi kowannen mu gaba mm-hmm. ɗaya mm-hmm. ya ce alastu bi rabbikum kalubala mm-hmm. kowanne an yi alkawari da shi tun muna yan mu tun muna alamu zar kowa an yi alkawari da shi to in ana warware alkawarin Allah ba a masa biyayya ba a masa tauhidi to sai an cimma abokan gaba abokan gaba abokan gaba ba ta iya wanda ba ku ba addini ta iya kuma cikin ku suke hmm. amma wasu ware suna kidnapping wasu su ware su zama yan bindiga su ware su zama yan boko haram suna yakan ku hmm. sannan ba yadda za a yi shugabanni su watsi da littafin Allah ba a shari'ar musulunci hmm. kawai sai dai a yi tsarin dan adam a kyala shari'ar musulunci sai dai abokan sun constitution a kyala musulunci ba a shari'a face sai an saukar da faɗe-faɗe da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe cikin al'umma. Matukar ba a shari'a an ƙi da alƙur'ani a gefe, hmm. sai dai a ɗauko wani tsari a ce ai constitution, ai constitutional, ai harkan constitution ne, hmm. an ƙyala ƙur'ani. To sai ka cimma matsalar al'umma cikinsu take hmm. yanzu waɗanda suke yakan al'umma dinnan tun daga 'yan boko haram har zuwa 'yan bindiga har zuwa barayin shanu har zuwa 'yan kidnapping hmm. kakka ɗauka wasu baƙi ne daga wasu ƙasashe fa hmm. a cikinmu suke cikin al'umman duk kisa kashe da ake kashe kashe da ake mana arewa mutanenmu ne 'ya'yanmu ne cikinmu suke danginmu ne hausa filani su suke taka waɗannan abubuwa ba wani sai kaɗan to wannan duk matsala ne na an kyala alkur'ani shi yasa shawarar da muke badawa wallahi tunda abubuwan nan duk dai an bubbuga akaramaka Allah malam bashi duk yaki ko hmm. wallahi duk gwamnonin nan na arewa so su gabatar da shari'a su kaddamar da shari'a hmm. irin shari'an nan da aka kaddamar da ita a zamfara hmm. amma a bata karfi ka ai ceremonial shari'a ai shari'a sosai aiki da alkur'ani a aiki da hadisi mm. tunda constitution ta ba da dama kundin tsarin mulki ya ba da dama gwamnonin jihohi suna da fawa mm. da za su yi implementing shari'a a jihohinsu a a zo a shari'a a gani a zo a shari'a a ga ikon Allah karkashin shari'a din nan kai ka san ba za a kyale irin wani yaro na nan mubarak bala eh. mai tuwa ba Allah eh, ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zagi Allah mm. kuma anan arewa kuma ba a kashe shi ba yana nan wallahi ya zagi Allah ya zagi annabin Allah a ka'ida duk wanda ya zo garin musulmi ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai an kashe shi haka qazi ya yi bayani a cikin littafin ash-shifa hmm. bi ta'rif huquqil mustafa hmm. haka al-imam ibn taymiya yayi bayani a cikin littafin sa as-sarimul maslul hmm. ala shatimir rasul kai daga jin sunan littafin zararran takobi ga yawa jini na wuce kan duk wani wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma wannan mubarak balanan kana bin shafukarsa ya zagi Allah ya zagi annabin Allah ya zagi malamin musulunci ya zagi musuluncin gaba daya kuma yana nan dan Kano ne a arewa ba wani abu da aka yi mashi hmm. to ga matukar za a kyale ire-iren waɗannan hmm. to in insecurity zai yi yawa hmm. a cikin al'umma za a sami matsalola kala-kala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila Allah wa ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum hmm. la'alima kullu ladina yastanbitunahu minhum wato a koma wajen malaman musulunci a bayanin musulunci a zo a aiwatar da shari'a hmm. a gurguje hanya ta biyu da za a bi don a samar da tsaro a mahanga ta shari'a hmm. a wadata al'umma da aikin yi a wadata al'umma ta abinci ka a kyala jama'a cikin yunwa hmm. babu shakka ana iya kokari musamman gwamnatin tarayya a abin da ya shafi noma hmm. irin tsare-tsare da ta fito da su kan harkar noma in za a yi mata adalci kowa ya san akwai tsari mai karfi masu yawa hmm, akan abin da ya shafi harkar noma Allah ya saka musu alheri a samar da hanyoyin samun kuɗi kamfanoninmu da suka mutu duk a samar da su saboda a dawo da su ga kamfanoni nan zan kaje wajen takace din nan mm. mataka kamfanin magunguna mm. ga da yawa mm. duk an kashe su wadda duk mutanen mu ne suke aiki a ciki za ga Allah ya alakanta harkar tsaro da samun abinci da wadata Allah ya ce awalam numakkin lakum haraman aminan yujuba ilayka samaratu kulli shay'in hmm. kaga da aka yi maganar tsaro sai aka yi maganar abinci da wadata hmm. dan a hada suke Allah zai at'amakum min ju'in wa amanakum min khawf amma na suke tsakanin abinci da wadata da kuma harkar tsaro hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin salamatu bin abdullahi bin mihsan al-hatami al-hatami hmm. Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi hmm. wato wanda ya wayi gari a cikin ku shi a karan kansa yana da lafiya hmm. a wani lafazin aminan fi sarbihi a sawa sinin fataha eh. hanyar da zai bi lafiya lau ba matsala daga hmm. nan zuwa zamfara daga zamfara zuwa sokoto daga sokoto duk hmm. ba matsala daga kano zuwa katsina ba matsala daga zaria zuwa katsina ba matsala ya zama lafiya lau a hanyarsa sannan mu'afan fi jasadihi ah. ya zama yana da lafiyan jiki inda ku kuti ah. yana da abin da zai ci in ya waye gari alkhairi fa ka annama fi zallahu dunya bi hazafiriha annabi yace yadda ka san an tara mashi duniya ne da dukkan sasanninta wannan hadisi na cikin silsilar sahiha hadisi ne ingantacce shi yasa wani malami an-nasawi yana cewa idza ma kasaka dahru sauba musikatin walam walam yahlu min qutin yuhalla wa yudabu fala tagbitanna al-mutrafina fa innahu ala hadbi ma yu'tihim ad-dahru yaslibu wato yana nuna matukar dai akwai abinci da zaman lafiya ba ɗar ba gudun za a kashe ka ko a cutar da kai hmm. sannan kuma kana da aikin yi kana da yadda kake ka samu abinci to babu shakka kwanciyar hankali da zaman lafiya ya samu hmm. hanya ta uku a gurguje a ƙosar da mutane birni da ƙauye hmm. game da harkar ilimi wallahi da yawa daga cikin yan kidnapping da yawa daga cikin yan bindigan nan duk jahilai ne hmm. ba a ba su ilimi ba an kama zaka ji an ce kayi boko ce ban ba hmm. kayi musulunci bai ba hmm. jahilai ne kana sallah kana sallah ya ce eh, to da ya taba yi <laughs> to ka gani ya alola ta wallahi in kana gogulin kan waɗannan yan ta'addan duk jahilai ne to a baza malamai a baza masu ilimi birni da ƙauye duk din nan a karfafe ta sosai lungu lungu a shiga akai ilimin addini akai ilimin boko ilimin addinin musulunci ya shigo shekaru ɗaruruwa yana ƙasar nan sannan haka ilimin boko shi ma ya daɗe da shigowa mm, ƙasar nan mm, mm. bai dace ba a ce wai ba mu da kaso za ka zo ka cimma waɗansu jahilai ne kawai ba san addini ba ba san ilimin rayuwa ba hmm. wannan yana kai su zuwa ga wannan mugun ta'addancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu lahu bihi tariqan ila jannati wato duk mutumin da yake neman ilimi fa hmm. to za ga Allah ya dora shi kan hanyar aljanna insha Allah to sai a samu raguwan waɗannan 'yan ta'adda in akwai hmm. abin da ya shafar kai ilimi abu hudu a gurguje a samar da tarbiyya malam bashir a tarbiyyantar da mutane ingantacciyar tarbiyya ta addini hmm. yara tun suna kanana ba irin wannan tarbiyya da ake basu na kowa ya kosa ya kuɗi ba hmm. tarbiyyar da ake ba yaran mu a yanzu a makarantun boko da sauransu hmm. tarbiyya ne na za kai kai gida tun kai mai kake so ka zama in ka girma direban jirgin sama kake kai mai kake so ni ina son in babban manaja ne a CBN kai mai kake bukata kai ina kowa ana nuna mashi son duniya da haka in ya taso bai samu duniyar nan ba ka ɗauke shi aiki aikin custom hmm. ko aikin kaza ko immigration za a hada baki da shi hmm. a bashi waɗansu daloli hmm. a shigo da makamai ƙasa saboda an nuna masa aminci ko kuma daraja ko kima ko ɗaukaka tana cikin tara dukiya wallahi da yawa daga cikin matasan mu a yau tun da karatunsu na primary secondary hatta tertiary level mafi yawancinsu ana recruiting ɗinsu ne kan yadda za a yi graduation ɗinsu su fito su kuɗi hmm. da haka sai ya fito kawai ma ta haushi duk yadda zai yi koma mai zai faru sai yayi kudi shi kawai zai kuɗi shi yasa cin hanci da rashawa bai tsaya mana hmm. alhalin ɗaukaka da kima da daraja ba tana cikin tsabagen tara kuɗi ne kawai ba yawa daga cikin mutane masu mutunci masu daraja a matakin duniya ba dukiya suke da ita ba hmm. hanyoyi daban-daban na samun mutunci da karamci ba lalai sai tara dukiya ba a tarbiyyanci al'ummar mu hmm. haka abu na biyar a gurguje ya zanto irin kusuri da su kansu hukumomi suke da shi na wajen su kansu zirka bin doka za ka zo ka cimma ciyama a lokal gamman shi ma yana karya doka mm. gwamna a jiha shi ma yana karya doka mm. zai zo ya hukunci tsakanin shi da ma'aikata mm. wannan hukuncin ka cimma shi ma a constitution din bai bi constitution din ba ba a rigadin constitution din shi kansa kawai duk in ya saba masan zuciyan mutum shi tunda shi ne mai mulki kansila bai bi doka ba ciyaman bai bi doka ba gwamna bai bi doka ba president bai bi doka ba yan majalisu ba su bi doka ba alƙalai kansa wani lokaci suna karya doka to wannan mummunan rashin tarbiya indiscipline da muke fama da ita hmm. babu shakka za ta cutar da mu mu koma a koyi a wasu abubuwa da ake kira alkulliyatul khams hmm. al-imam shatibi ya ambace su a cikin littafin shi al-muwafaqat yace ba yadda za a samu zaman lafiya a gari ko a ƙasa hmm. sai an kula da waɗannan abubuwa na ɗaya a kula da addinin mutane a kula da rayuwarsu abu na biyu abu na uku a kula da hankalinsu abu na hudu a kula da dangantakarsu kar a bar kasuwan zina na ta hawa. Mm. abu na biyar a kula da dukiyar al'umma makaranta littafin al-muwafaqat cikin mujalladi na biyu shafi na takwas zuwa na ainihin goma a gurguje malam bashir na daga cikin hanyoyin da za a bi a samu tsaro a karantar da 'yan ƙasa mm. history da yawa fa za ka zo ka cimma ba ma ba harkar history ne mahimmanci a curriculum ɗinmu a syllabus ɗin da ake koya ma yara mm. ba a ba harkar history mahimmanci yanzu kaga an kasu education mm. wanda yake yadda kasan wani bangare ne na history a ba history muhimmanci mm. in matasa ba su san yadda aka yi aka samar da ƙasa ba mm. wahalan da su sardauna suka sha mm. suka ba wa balewa mazanjiya yawwa su koyi sadaukarwa su koyi sacrifice su koyi taskiya su koyi taskiya su koyi sadaukar da kai wannan ba zai yiwu ba sai ta hanyar history sai ta hanyar tarihi za ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ba wannan bangaren muhimmanci ma'aikin Allah yana ba abin da ya shafi tarihi muhimmanci wannan ya ga gadar masa da san ƙasarsa annabi yana son makka lokacin da al'umma suka matsa masa kafirai hmm. dole sai ya batta hmm. haka ya fita wajen garin makka yana kuka yana kallanta ya waiga ya kalli makka ya ce wallahu ya alamu innaki la ahabbal bila ahabbal da ilayya Allah ya san duk duniya wallahu ya'lamu innaki la ahabbal biladi ilayya hmm. Allah ya san duk duniya ke ce garin da nafi so hadisin na cikin bukhari hmm. da ya je madina ya so madina ya yi mata mata addu'o'i to ana bukatan 'yan ƙasa su rika san ƙasan su hmm. wallahi duk ɗan bindigan nan duk waɗannan 'yan boko haram duk waɗannan barayin shanu da sauransu duk ba su san inda an rukrutin din su kan san kasa su so Allah su so annabin Allah su addinin musulunci su so ƙasan su to ba za su kai zuwa ga wannan ba wannan wannan kuma zai faru ba sai ta hanyar history hmm. in mutane ba sa son kasar cin hanci da rashawa zai yawa abu na bakwai a gurgurta cikin hanyoyin da za a samar da tsaro a hanga ta shari'a ya zanto kungiyoyin addini da malamai da sauran al'ummomi sun tashi tsaye wajen koyar da alman almanhajul wasati hmm. hajjul wasati wal itidal hmm. wato manhaji na tsakatsakiya manhaji method methodology of teaching hmm. yadda ake karantar da ilimi yadda ake preaching ake wa'azi hmm. amma hanya ta tsaka tsakiya irin wannan usulubul un fo shidda eh, da hamasa hmm. da tsanani a nuna ma wannan mutane ba manhajin musulunci ba ne. a koyawa mutane hanyoyin da magabatan mu cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u na suka rika bi wajen kisar da wannan sako na Allah ba da tsanantawa bane la ikraha fi din da yawa daga cikin yan zafin kan nan da kake ji yan boko haram isis wane ne wane ne hmm. da yawansu ba su karanci musulunci hannun malamai ba hmm. sai su zo su tsananta su zafafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ya zauna a gefen shiga shiga munafiki hmm. kuma ya san munafiki ne abdullahi bin ubay bin salul menene shi annabi ya fille mu juya ne ka kalla saboda Allah ma hana fille mai ya hana yanzu akwai khatib bin abi balta a tawadda wanda dalili yasa ya tona asirin annabi sallallahu alaihi wa sallam. ba a kashe shi aka yi ba so su koyi manhaji irin na mazan jiya ya suke yin wa'azi irin wannan tsanantawa na don dole da kaifin takobi ne za a dawo da mutane su musulunci mm. ba shari'a ba ne abu na takwas a gurguje mm. ya zanto hukumomi su rika tafiya da kowa kaga irin wannan abin da ake a ƙasanmu mm. na da ɗan mowa da ɗan bora in ba komin kwakwalwar kamalan bashir in ka gama karatu ba za a baka aiki ba sai in ka san wani sai an maka follow fa an da an da batun ma cancanta ya kusa ma ya bace kawai a ƙasar nan ba a girmama kwakwalwa ba a girmama aiki tukuru kawai dan waye kai hmm. sai ka zo ka cimma wani dakiki an dauki aiki an bashi hmm. saboda shi dan wani ne wani kuma gashi da kwakwalwa kwakwalwa ka hmm. komi ya iya yaƙi komi yana da kishi ba za a bashi ba aikin soja ana nuna irin wannan shiga aikin soja sai kana da hanya hmm. shiga custom sai kana da hanya shiga immigration sai kana me hanya a bude hanyar ga kowa mai rabo ya samu domin in ba haka ba in waɗannan da suke kai yau ba su canza tsarin nan an rika adalci ba hmm. to haka fa kasan za ta yi tafiya kame da wani malami ya ce wa yan shi'o hmm. hmm. na shi'ul ni minna alama kana ko abu yadda na gaba suke inda shanuwar gaba ta bi ta sha ruwa to na baya ma haka abu na tara a gurguje a rika lura da salabus da ake karantarwa a makarantu don a gyara tsarin wannan zai taimaka mana abu na goma a buɗe hanyoyin tattaunawa a buɗe kowa a bashi dama ya ba da shawara kowa ya zanto kai dinnan kawai akwai wani tsari da yau dinnan za ka iya magana na cikin daren nan hmm. ya je ofis ɗin shugaban kasa kuma shugaban kasa ya ga maganar ya je wajen executive na mutane da suke yanke hukunci da sauransu ministoci da makamantansu hmm. da ya zanto kana da wata hanya da za ka iya isar musu da sako a gurguje ya zanto wato cikin hanyoyin abu na goma sha ɗaya hmm. a rika taimakon sojoji da sauran jami'an tsaro suna raye ko bayan sun rasu akwai da yawa daga cikin waɗanda suka yi wa ƙasar nan hidima yau sun mutu yanan suna walakance wallahi al'adima akwai matan soja da na sani a nan zariya an kashe shi ne kuma a maiduguri hmm. amma bara take yi me bara ƴaƴanta sai ta zo ta yi roƙo hmm. a bar su a makaranta ana koran su bayan da za ta ta biyan kuɗin makaranta eh, eh, eh. kaga akwai matsala hmm. abu na goma sha biyu na kusa da na ƙarshe ya zanto a rika tsayar da hukunci ga waɗanda aka kama za ga an kama yan kidnapping an kama ɓarnata a rika fitowa fili a tsayar masu da hukunci hmm. cikin a fili physically a zo a harbe su gaban kowa amma a je a rufe su ba a sanya ake yi da su ba to wannan yana nuna ma waɗansu ko da an kama su ma ba wani mataki ake ɗauka ba ƙwarai min minil mu'minin so nawa ne za a kama ɗan kidnapping kaji an ce wannan ne kama ka na farko ya ce a an taɓa kama ka eh, kan wannan ai eh, an taɓa kama shi wa fitar da kai sai ce lauya na to rashin kashe su da ba a yi da rashin ɗaukan mataki da rashin bayyanar da matakin gaban mutane hmm. wannan yana kawowa yana jawa za a ga Allah ta'ala da ya zo batun zina ya ce a yi gaban mutane hmm. wa zani ya tuwa zani hmm. fi jilu dukkan lawaki da min kuma mai ata jalda wala ta an kun fi himar a fi dinin laki in kuntum tu'minu na billahi wal yawmil akhir wal yashhad arabahu ma ta'ifatun min al mu'minin wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab da haka a tsaya ai waɗannan abubuwa babu shakka zai taimaka sannan a tsaya a tsare iyakoki Hmm. a iyakoki na daga cikin abin da shehu sumari bin fodo ya rubuta littafi mujalladi daya kai. tsare iyakoki na shigowa da makamai da sauransu hmm. muna fatan hmm. Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka cikin waɗannan shawarwari a musulunce sannan kuma ya ba da ikon yin aiki da su barka da sauka da kokari sauraro ka saurari shirin majalisin malamai kai tsaye tare da a nura zubairu dambo kuma malam ya tattauna tattauna mai mahimmanci dangane da hanyar da za a samar da tsaro mm. da mahangan wato mahangansa a addinin musulunci ganin cewa malam ya abin nan ya fafato sosai to bari mu dakatar da malam sai mu ba ku daman ko kuma saboda mahimmancin lokacin amma a takaita tambaya kuma da Allah a tsaya a maudu'in da aka yi bayani kuma muna roƙon masu fatan alkhairi ku yi mana fatan alkhairi a duk yanda kuke wannan shirin akwai masu su toka albarkacin baki ko su tambaya mai mahimmanci wajen da malam bai taba ba mu ji me zai ce sufuli tara sufuli tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar layin da maza za ku shigo ku yi tambaya kenan sannan layin mata sifili takwas sifili uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu don Allah ku tsaya a layukan ku kuma ku yi nesa da akwatunan rediyon ku kuma ku yi tambaya kan abin da malam ya gabatar da mai kira na farko assalamu alaikum wa alaikum salam wani alayi na sha Allah wani alayi tambayan ka jirgin kwangilan ina tafiya ne malam kamar kan kasa karshe da ma zai ɗauko kan yakoki haka. Mm. To a akwai kamar irin su irin su coastal migration da yawancin hajjin su ne wannan. Mm. To kuma sun mu ji a misali a gwamnatance sai aka ji na kame sun yawaita. Mm. To shin waɗannan mutane da an kama su wani shari'a tsarin shari'a ya mutu. Sai da hukuncin su. Na'am. So shi ma za a ake suna da da mu dukkan zaman da wani abu amma ba ma jinin to. malam zai amsa sa maka. To muna godiya ma mata jijin bari mu je ga mai tambaya na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa sha layi. to kamar ki za a karya mana dokan shirin saboda kin yi kusa da rediyon kin yana dawo mana nan me ya tambayan ki maman khairar tambayan ki maman khairat me ya tambayan ki da su duba halin da ake ciki yanzu a kasa yanzu da aka ce an kama mara nan mutane ma da aka ce an musu an

kamar wala <laughs> zai a samar bukara mutum daya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum layin mata ki rike layi assalamu alaikum na ganin in ba su shirya ba bari mu koma wajen malam sai an sa tambaya bari mu ɗauko to assalamu alaikum wa alaikum assalam ke rike mana layi a to kaga bari mu koma wajen abin da mama tajidin da kwangila ke cewa wato wanda aka daura alhakin kula da kan iyakoki bayan jami'an ss masu bincike na sirri da sauran irin su dss da su wane ne dai akwai custom wanda suke duba kayan shigo da ake shigowa da shi akwai immigration kuma suna duba su wane ne ma mutanen da suke shigowan yan kasa ne ko ba yan kasa ba mm. a sai aka samu tasgaro cewa makamai sun yawaita a cikin al'umma mm. an ce za a samu ɗan kidnapping da wata zungureriyar bindiga wanda mutane bakwai za su rike a harba to ta ina wa'innan bindigogin suke shigowa idan aka kama irin wa'innan misali an sami ɗaya daga cikin wa'incan wanda muka ambata baya da irin wannan shari'a ta ba da wani doka ne ko wani hukunci da za a musu koko wato rabi'atul alamin islami mm. mun ka karanta littafin fiqhun nawazil mm. cikin mujallari na biyu mm. an mata tambaya dangane da ma'aikacin gwamnati wadda ke kamar mu a nan ndla mm, masu harkar kula da da kwaya mm. to sai a samu an hada baki da shi wajen shigowa da kwaya wajen tarwejin hashish mm. suka ce hukuncin wannan a kashe shi saboda ya hada abubuwa guda uku abu na farko dai ya ci amana mm. don alkawari aka yi da shi amana ce tsakanin shi da al'umman ƙasa mm. cewa zai tsare abu kaza ka a shigo da shi to kuma ya karya wannan ya ci amana sannan na biyu kuma an yayi mu'awana yayi taimakekeniya wajen barna kuma hukuncin duk wanda ya taimakekeniya wajen barna ɗannan ya ɗauki hukuncin masu sa'ayu bil ifsad mm. kuma Allah ya faɗi hukuncin su inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu wa yusallu mm. kaga Allah ya faɗi hukuncin su a kashe su a kashe su kai tsaye sannan na uku yana karban dukiyan ƙasa mm. ya karbi dukiyar ƙasa mm. mata ya karɓi yana karɓan dukiyan ƙasa a matsayin albashi sa'annan a gefe guda kuma ya karɓo ta dukiya ta haram ta cin hanci mm, to waɗannan abubuwa da ya haɗa su ya sa sai suka ce to duk mutumin da aka kama shi da irin wannan yana jami'in tsaro mm. kai tsaye hukuncin sa shine a kashe shi dan a tsarkake ƙasa da ire-iren waɗannan to kiyasi kan haka duk mutumin da yake aikin custom ya ji tsoron Allah mm. aiki ne mai muhimmanci aiki ne wanda in mutum ya yi yadda ya kamata aiki ne na tsaron iyaka wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai irin wannan tsaron hmm. na dare ɗaya kawai da yini ya fi duk duniya hmm. da abin da ke sa nau'i ne na ribaɗi aikin custom dan tsaron iyaka ne duk wanda ya tsaya iya tsaron iyaka fi sabilillahi hmm. to yayi kawai na dare ɗaya da yini ba wai na wata ɗaya ba ba na shekara ɗaya ba to abinda za a bashi na lada ya fi a bashi duk duniyar nan da abinda ke cikin in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma in mutum kuma ya akarta mm. aka hada baki da shi da mabarnata aka mm. shigo da makamai mm. aka hada baki da mabarnata aka shigo da bindigogi to babu shakka ya kai kanshi zuwa ga halaka kuma in har akwai shari'ar musulunci in aka damke shi to irin wannan kashe shi ake lare da mai giriti mai bulo da yashi ya ce to akwai kamar yadda ka kawo wancan mai zagin manzala a shafukan shi da eh, zagin Allah da musulunci da musulmi mm. to yana misali ya samu wani a kusa da shi haka kawai sai ya zartar mai kawai mm. ah, ma'ana yanke mai hukunci <laughs> da ya san kila a kasan ba shari'a ne za a ce kaza kaza kaza ba kawai shi dai yayi nashi jihadin kawai ya ayi mata da hukunci to wannan to ba a haka me hukuncin ba a haka malam balarabe balarabe eh. dalili aka haka za a samu rashin tsari wani malami na cewa la yuslihu nasa fawda la surata mm. Wa wala suratu idza juhalu sadu. wato bayan da za a kyale hukunci kawai a hannun mutane sai an samar da jagoranci in aka ce kawai kowa ya ɗauki doka a hannu mm. to wani kawai in yana jan haushin ka sai fito da wuka sai kawai ya caka maka a cikin lafiya ce manzo Allah ya zaga mm. to a'a dole in ka ji wani mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. to kamar da lauyoyin can suka yi a Kano lokacin da suka fahimci wannan mutum Mubarak Bala muke ce mishi eh. asalin sunansa mubarak amma ya halatta bai dace ana ce mai mubarak ba mubarak bala so wannan mubarak bala ɗan lokacin da ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya yawaita zagi mm. wasu lauyoyi sun ka kan haka kuma suka yi karansa mm. to abin da ya dace a yi kenan su kuma hukumomi haƙƙin su ne ko haƙƙin al'umma ne su tsayar masa da hukunci da haka kai ba za ka ce za a kashe shi ba amma dai hukuma ce za ta yi kuma ko ya tuba sai an kashe shi duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ya tuba sai an kashe shi hukuncin kenan na'am da wannan akan layi assalamu alaikum

to ga shi ya zo da wata tambaya marɗaɗɗiya a karama kalla <laughs> to wannan kasan duk da mu ɗalibai ne kuma akwai malaman suna nan da yawa yawa mm. to ba za mu kore mu ce ba a yi abin nan ba kawai dai ba mu sani ba gaskiya yawa wannan shine yawa ƙwarai akwai jama'a wallahu alam ke. alam <laughs> to akara kalla lokaci yayi to sha Allah to muna fatan abinda muka faɗa suka zanto daidai Allah mm. ta'ala ya sa albarka ciki kuma ya ba mu ikon aiki abinda kuma kuskure Allah ta'ala ya yafe mana kuma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya a ƙasar mu da jihar mu da duk garuruwan mu da gidajen mu muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan yanayi da aka tsinci kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa madadin wanda suka saurare miliyoyi da kuma wanda suka kasance tare da mu suka yi ta ƙoƙarin shigowa ba su samu dama ba da wanda suka kira waya aka an samu su tambayoyin su godiya ga Allah subhanahu ta'ala sannan godiya gare ku dukkan ku a madadin jagoran shirin Abdullahi Ibrahim wanda ya haɗa mu da ku Suleiman Tudunjikun sai kuma malam da muka kasance ta da shi a nan ni Bashir Abubakar magana ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sanu Malam Sule